الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan yammaci na alhamis na 23 ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2013 miladiya a har yanzu muna magana ne akan abin da ya shafi rubuta alkur'ani mai girma kuma muna magana ne akan abin da ya shafi rubuta alkur'ani ko hada alkur'ani mai girma a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumil qur'an Allah madaukin sarki ya saka mu marubuci wannan littafi da alkhairi malam ya zayyano mana abubuwan da suka shafi hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar da kuma yadda aka dora ma zaid bin sabit wannan babban aiki a yanzu malam zai zayyana mana abubuwan da hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar suka keɓantu da shi ya ce zatul jami'i fi ahadi abubakarin radiyallahu an abubuwan da suka keɓantu suke aka fice da su a haɗa ƙur'ani da aka yi a zamanin sayidina abubakar allah ya ƙara mashi yarda imtazal jam'u fi ahadi abubakarin bakarin bima ya'ti haɗa ƙur'ani da aka yi a zamanin sayidina abubakar ya yi fice da abubuwa kamar haka abu na farko أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته وجرده من كل ما ليس بقرآن أنه لشي وانا هذا القرآن دا أكي أزامن سيدنا أبو بكر اقتصر, في اقتصر فيه وانا هذه أن تكأيتاني شي أبو بكر الصديق دا زيد بن حارث sun takaita ne a wannan haɗa ƙur'ani ɗin alama lamtun sak tilawatuhu akan ƙur'anin da ba a share karatunsa ba amma wanda aka share karatun to ba a rubuta shi ba amma wanda aka share karatun ba a rubuta shi ba kun fahimci wannan da ke ko wanda aka bar karatun ana karantawa ko da an share hukuncin shi an rubuta shi ɗaya kenan wajen radahu min kulli ma laysa bi qur'an kuma aka fitar da wannan alkur'ani aka cire duk abin da ba ƙur'ani bane a ciki duk abin da ba ba bane an cire shi kamar ya kenan ka lura da kyau ko yanzu na sani a littafinka a karatuttukan da aka yi a gefe baka ɗan rasa rubuta wata kalma ana fatan mun gane wannan da kyau ko ka rubuta a gefe ka rubuta a gefe to sahabbai da suka rubuta ƙur'anan da suke biyawa a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma suna irin waɗannan rubutun a gefe a nasu kwafi ɗin da ke hannunsu da sai na abubakar ya zo da aka haɗa to duk wani ta'aliki da wani ya yi ba a rubuta shi a ciki ba shi yasa za a ga ana cewa a musafin abdullahi bin mas'ud akwai karanta wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun a lahu akhun u ukhtun min ummi kun gane ko kenan min ummin bayani ne nan wayan kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun shin a akhun aw ukhtun min abin wa ummin ko kuma min abin ko min ummin sai ne sai shi ya rubuta min ummin dan kaga ya nuna kenan a wannan ayar ana magana ne li li'um ba ikhwatul ashqa ba to wannan ita za ka ji ana kira ƙira'a tafsiriya ko ƙira'a bayaniya don tana bayanin wani al'amari ne wannan ba a rubuta shi ba kun gano wannan da kyau ko so daga duk wani abin da ba ƙur'ani ba ne ba a rubuta shi ba a wannan kwafi na sayyidina abubakar da aka yi da zaid bin sabit ya jagoranta kenan wannan gabar tana kunshe da abubuwa guda biyu abu na farko duk ƙur'ani da aka share karanta shi ba a rubuta shi ba abu na biyu duk abin da wani ya rubuta don yi ma shi bayani da tsokaci ba a rubuta shi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau sai yake dada nuna mana cewar kamar yadda na fada a darussan da suka gabata a daura da ta wuce mun yi magana a kan cewar annasku a ƙur'ani ya kasu kashi uku ina fata mun fahimci wannan da kyau kasancewar yana yawan maimaituwa na gabari ya kamata a ce mu dan faɗi wani abu a kansa ko da ba a maimaita wancan da ya faru a baya ba na farko dai an nasa a qur'ani tabbatacce ne Allah ta'ala ce ma nan sa min ayatin siha na ti bi khairin minha aw misliha alam alam an Allah ala kulli shay'in qadir haka nan Allah ta'ala ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftara wa idza baddalna ayatan idan muka canza wata aya makana ayatin a gurbin wata ayar ƙalu sai kafare su ce inna ma anta muftar abin sani kawai ai kirkira kake yi hakan nan wai abin nan ma nasakh min ayatin ba ma taɓa share wata aya aunun siha ko mu mantar da ita ya zama na da ka haddace amma yanzu kwata-kwata babu ita a zuciyarka ko kuma aunan sa'aha ko kuma mai jinkirin kawo ta na tibi khairin min ha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir waɗannan ayoyi guda biyu suna cikin manya-manyan ayoyi da suka tabbatar da annasakh a Qur'ani Muhammad al-Amin Shankiti da ya zo a Adwa'ul Bayan fi Idhar al-Qur'an bil Qur'an a suratul Nahl yayi bayanin abin da ya shafi annasakh annasakh a Qur'ani yana da fuskoki guda uku ma'ana yana da nau'uka guda uku nau'i na farko naskhu tilawati wal hukum a share tilawar kuma a share hukuncin da tilawa take dauke da shi ina fatan mun gano wannan da ke ko wannan shine nau'i na farko na annasa da ake da shi a qur'ani me misali akan wannan misali akan wannan shine hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa kana fi ma unzila min alqur'ani ashru rabaatin ma'lumatin yuharrim ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن عائشة رضي الله عنها تكتشوا kana fi ma unzila min alquran ya kasance daga cikin abin da aka saukar a alqur'ani yana cikin abin da yake a alqur'ani ashru radaatin yuharrimna ayar kenan ashru radaatin yuharrimna shayarwa goma su suke haramtawa idan ɗa yaro jariri ya karɓi nonon da ba gyatumarsa ba ba mahaifiyarsa ba ya tsotsa sau ɗaya ya tsotsa sau biyu sai ya tsotsa sau goma sannan wannan matar ta zama haramun a gare shi sannan 'ya'yan wannan matar suka zama haramun a gare shi da Allah ta'ala ya ce wa akhwatukum minar rada'a wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar rada'a sai ya wa ta kai goma fanusikhna sai aka share wannan aka kawo hamsu radu'ati ma'lumat ma'ana ashirin radu'ati ma'lumat shayarwa guda goma sanannu yuharrimna su suke haramtawa thumma nusikhna sai aka share wannan goma din da hamsi ma'lumati shayarwa guda biyar idan yaro ya kai yayi shayarwa guda ya sha nono so biyar sannan ya haramta kaga an rage daga goma kenan ko wannan ma ita ma aka share ta yanzu ba muna tantance maganar shayarwa ba ne kawai dai abin da ya rage iyaye mata dai su sani ba koyaushe ne yaro zai kuka a ce wance ba shi nono ba sawawan a gidan biki ne ko a gidan suna ne a ce wance ba shi nono yana kuka yana kina ba shi nono yana tsotsa so daya to al'amurra an janyo jangon dan kar a zo sai an yi engagement sai ana ijibu dauran aure wata tsuwa wata ce a ah, wannan ai na shayar da su ai shi kenan ta shayar kuma ai ta shayar ba magana aure musan zama yan uwan juna to ba wannan maganar muke yi ba wannan abin da Aisha radiyallahu anha ta faɗa ta ce wa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rasu wa hunna mimma yuqra'u min alquran su waɗannan suna cikin abin da ake karantawa qur'ani to kuma yanzu gabo da qur'ani babu na ɗaya kenan na biyu muslim ya rawaito hadisin abu dauda ya rawaito hadisin tirmidhi ya rawaito hadisin imam malik ya rawaito hadisin muwatta ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda me saboda wannan an share tilawar an share hukuncin a yaushe a biya qur'ani na ƙarshe da malaika jibril iwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kar ku manta akan wannan biya qur'ani na ƙarshe da malaika jibril iwa manzan Allah akan shi ne ake rubuta qur'ani duk rubuta ƙura'ani da muke magana akan shi ake kuna ji da kyau ko to me ma'anar cewar har manzan Allah ya rasu kuma ana karantawa kina har manzan Allah ya koma ga Allah labarin an share waɗannan ayoyin bai kai ga wasu ba shi yasa suke ta karanta su a matsayin ƙur'ani. tsoraka mu tsaya mu fahimci wannan makiya musulunci suna amfani da wannan sai ai ƙur'ani an jirkita shi an bata shi in dai makiya addinin musulunci suna amfani da wannan damar kaga shi'a suna ciki suna amfani da wannan damar yahudawa suna ciki suna amfani da wannan damar ci ai gashi nan ma a cikin qur'ani hadisin muslim aisha ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza a lokacin ne ai ike matsayin qur'ani a biya qur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril iwa manzan allah sallallahu ta'ala sallama babu waɗannan ayoyin shi yasa da aka zo rubuta rubuta qur'ani ba a rubuta su ba kamar yadda malin ya ambata ɗaya kenan na biyu shine naskhu tilawati dunar hukum a share karatun karatun ayar a share shi amma hukuncin yana nan aka shi ma dai an share tilawar ko na farko ma an share tilawar naskhu tilawati wal hukumi ma'an share karatu da hukuncin tare me yasa muka ce tare yanzu babu ashirin rubu'atin an share tilawar hukuncin ma kuma an share shi yaro in ya sha nuno ko bai kai goma ba shi ke ɗaya kenan na biyu nasu tilawati dunal hukum a share karatun amma hukuncin yana nan kamar hadisin umar ibn khattab da ubay ibn ka'ab radiyallahu anhuma suke cewa kana fi ma unzila min alquran ya kasance daga cikin abin da aka sauka alqur'ani ash-shaykh wa shaykhatu إذا زنيا فرجموا ما البتنا قال من الله والله عزيز حكيم haka umar dan khattab ya faɗa hakan nan ma kuma zai abin ubay ibn kab ya faɗa wannan hadisi abu dauda ya rawaito ibnu majah ya rawaito imam ahmad bin hanbal da rawaito shi shi ma hukuncin wannan hukuncin wancan tilawar an share ta a yaushe a biya qur'ani na karshe da malaika jibrilu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an nasar bangare na uku na karshe kenan nau'i na uku shine naskul hukumi duna tilawa a share hukuncin amma tilawar tana nan to kuma wannan tilawar tana nan a cikin kur'ani tuna ba a share tilawar ba dama wanda yake da alaƙa da mu yanzu shine tilawar da aka share sawa'un an share hukuncin tilawar sawa'un ba a share hukuncin tilawar ba in dai an share tilawar to babu ita ba a rubuta ta ba a ƙur'ani kuna ji da kyau ko to amma a yanzu wanda muke kashi na uku shine naskhul til abin nan naskhul hukum a share hukuncin abar tilawar wannan kuma yana da yawa a cikin qur'ani mai girma kamar faɗin Allah ta'ala da yake cewa wallazi ne tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wallazi ne tawaffawna minkum duk waɗanda suke rasuwa daga cikin ku wa yadharuna azwajan su bar matayensu ya yatarabbasuna bi na arba abin nan wasu ya talli a zuwa li mata matan ila al ga ghayr ikhraj za su zauna su yi ta kaba tsawon shekara guda Allah ta'ala ya saukar da wata ayar kuma ya ce wallazi ne tofona minkum wa ya zaro na azwajan ya tarabbasu na biyan fusi na arba ta ashirin wa ashara wata hudu da kwana goma sai zama na ayar wata hudu da kwana goma ita ta share waccan ita ta share maganar shekara guda wata hudu da kwana goma ta share maganar shekara guda yanzu ba muna tattauna hukunce hukuncen ne bale mu ce to ai wancan cewa ta yi wasiya ya rasu saboda soyayya da ke tsakaninsu tunda zai rasu ya ce ya yi wa matashi wasiya in ya rasu ta yi mai ta kaba wata shekara guda waɗannan su ne nasu tilawa kenan wal hukma akwai su da yawa akwai cikin suratul nisa'i wallati atin al fahishata min nisaikum fastashidu alayna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila bayan an kama ta da dalilai hukunce hukunce sun tabbata ta yi zina fa amsikuhunna fil buyuti to a mata daure rai da rai a cikin gida hatta yatawaffahunna al mautu har mutuwa ta dauke ta aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah ya sanya mata wata mafita sai hadisin Umar bin Samit da yace albikiru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am yace kada ta Allah sabila da kuma hadisin azaniyatu wa zani ayar azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga an tashi daga fa amsikuhunna fil biyuti kenan to dan neman ƙarin bayani akan abin da ya shafi annasa na farko dai akwai shi a cikin littafai da suke magana kan ulumul qur'an kamar al-itqan fi ulumul qur'an na al-imam as kamar manahil ifan fi ulumul qur'an na abdul azim az da kuma dai duk littafai da suke magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an sannan akwai littafai na musamman da aka ware akan an-nasikh wal mansukh idan aka ce an-nasikh shine hukuncin da ya share al-mansukh hukuncin da aka share al'ayatul nasiha da al'ayatul mansuha alhukumun nasiha da alhukumun mansuha ina ba ta mun gano wanda ke ko daga cikin littafai da aka rubuta akwai kitabun nasikh wal mansukh fi lai ta'ala na qatada ibnu di'ama as-sadusi wanda ya rasu a shekara ta 117 qatada ibnu di'ama as-sadusi al-akmahani makahuni ya ce bai taba cewa da malam mai mai tamun abin da ka faɗa ba eh? <laughs> littafi na biyu annasikh wal mansur na muhammad bin muslim bin shihab az-zuhri shehu malik kenan malamin imam malik yana shi ma ya rasu a shekara ta 124 abin tambihi a shi shine annasikh wal mansukh na qatada ibn di'ama as da ya rasu a shekara ta 117 da annasikh wal mansukh na ibn shihab az-zuhri da ya rasu a shekara ta 124 waɗannan mutaqaddimuna ne jiddan littafansu suna da matukar muhimmanci akan abin da ya shafi annasikh wal mansukh sai dai yana da muhimmanci ka san yaran da suke amfani da shi sun yi amfani da yaran mutaqaddimun ba yare na mutaakhirun ba saboda ka in ka san a waɗancan shekaru idan an ce annas wal mansukh me ake nufi da shi shin ana nufi share hukuncin aya baki daya ko ko rage ma aya fadi. kun gane magana ta da ayar za ta ɗauki mutane ɗari amma yanzu aka rage mata faɗi sai ya zama na mutum goma sha biyar za ta ɗauka an share hukuncin duka ba a share ba amma da an rage mata faɗi kamar wa'alar laji ne ya tuƙunahu waɗanda ba sa iya azumi wa fidiyatun ko fidiyatun ta'amu masaki da an ka ke azumi akwai masaki na akwai miskin masakin majmu'an wa laysa munawwanan in ji mamu shatu da an ka ke azumi yau sai ka ce kai wallahi azumi ya dan gajiyar da kai bari gobe ka huta gobe kawai maimakon kai azumi sai ka ciyar jibi kuma sai ka sai ka dora kun gane ko sai Allah ta'ala ya ce faman shahida min kuma shahara fali ya bi da shi kenan ba maganar ka aji sai da mana wannan ayar wa alal hufi yutiquna tun ta'amu miskin ko masakin tana nan a ba ga kowa da kowa ba sai da ga marasa lafiyar tsofaffi da ba a tsammanin kuma nan gaba zai dawo saurayi da zai iya yin azumi da sauransu kamar da Anas ibn Malik ya magana a shi almuhim dai a babin annasikh wal mansukh yana da kyau ka fahimci yaran mutaqaddimun da mutaakhirun akwai annasikh wal mansukh fi kitabillahi azza wa jal wa ikhtilaf al ulama fi zalik na Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Nahas an-Nahas wanda ya rasu a shekara ta 338 haka nan akwai annasikh wal mansukh li Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam wanda ya rasu a shekara ta 200 da 24 akwai al le li nasikh al-qur'an wa mansukhi wa ma'rifatu usuli wa ikhtilaf an-nas fi na abi muhammad makki bin abi talib akwai an-nasikh wal mansukh fi al-qur'an al-karim li abi bakar muhammad bin abdullah bin al-arabi al-maliki akwai nawasikh al-qur'an na abi al-faraj abdurrahman bin ali bin jawzi ba ibn qayyim ba fa akwai an-nasikh fi al-qur'an fi al-qur'an al-karim na dr mustafa zaid so duk akwai littafai da aka rubuta akan annasir wal mansukh wanda za su taimaka wa mutum kan waɗannan al'amuran da muke magana akan shi al'amarin da muke magana akan shi zai ce ayar da aka share karatunta a qur'ani sawa'un hukuncin ta nana sawa'un hukuncin ta bayana ayar da aka share hukuncin ta a qur'ani aka share karatunta a qur'ani da sayyidina Abubakar ya zo rubuta qur'ani bai rubuta ta ba saboda me saboda ayar mala'ika jibrilu bai maimaita wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayar ba a lokacin da ya biya mai na ƙur'ani ƙur'ani na ƙarshe karshe shikenan annahu lam yuqbal fihi illa ma ajma al jami'u ala annahu qur'anun wa tawatarat riwayatu annahu lam yuqbal fi ba a sanya a cikin alqur'anin da sayyidina Abubakar ya rubuta ba ma'ana ba a karba ba illa ma ajma al jami' sai abinda kowa ya ijma'i a kansa annahu qur'anun cewa wannan din qur'ani ne wata watarat riwayatuhu kuma riwayarsa ta zama mutawatira fayyatacciyar riwaya ba mutum ɗaya ba ko mutum sannan sai a rubuta na uku annahu kana maktuban bi jami'il ahrufi sab'ati allati nazala biha alquran annahu sannan abin da aka rubuta ya kana ya kasance maktuban a rubuce ike bi jami'il ahrufi sab'a daga dukkanin fuskokin karanta qur'ani kusbotin qur'ani guda bakwai allati nazala bihal ƙur'an wanda ƙur'ani ya sauka da su nan ma wata kalma ce mai mai abin nan al-ahrufu sab'a unzila al-qur'anu ala arba'ati ahruf inna hadha al-qur'an unzila ala sab'ati aharuf faqra'u ma tayassara min hadithin bukhari da muslim inna hadha al-qur'an lalle wannan al-qur'ani unzila ala sab'ati aharuf an saukar da shi ne akan harufa guda bakwai kowane harafi ɗaya so bakwai ake karanta shi ko yana da fuska bakwai ko ya shi ma mun samu lokaci da izinin Allah kafin a gama wannan daurar za mu tattauna magana akan abin da ya shafi al'aharfu sab'a shi suna ne kirawoyi guda bakwai wacce ta fara daga nafi'ul madani abdullahi bin kasir al-makki abu amr al-basri abdullahi bin amir ashami asim bin abin nujud kufi hamza bin zayyat al-kufi ali kisai shi iya suke nan guda bakwai a'a bai sana Allah cikin karatu tuka wannan daura za mu sake magana akan su tun da yau mun yi akan abin da ya shafi annasir wal mansur annahu kana murattab al ayati ala al wad' alladhi naqarahu al yawm wa lam yakun murattab suwari fa kana kullu suratin fa kanat kullu kitabati bi fi suhu. ثم جمعت هذه الصحف وشدت بعضها إلى بعض أنه كما شيء هذا القرآن قرآن يا كسنتي مرتب الآيات آيوين أجير سكي وانا جيري كيو آيوين أجير سكي الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن تو وجهي ما تفرقوا بسم الله كو الحمد لله إيه والكوفي ما المكي يعود البسمله siwa'uhuma alaihim wala uddala an ji alqadi abdul fattah wal kufi ma al makki alarammomin kufa da na makka nau kenan biyu a kufa akwai mutum uku a makka akwai mutum daya nau kenan hudu kenan wal kufi ma al makki ya uddul basmala kufawa da mutanen makka suna lissafa bismillah a matsayin aya ce a Fatiya. yasa kana duba uh, ruwayar hafs da muke karantawa tunda malamin shi alkufi ne za ga bismillahir rahmanir rahim amma ka duba ruwayar shi da yake malamin sa daga madina yake za ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim amma ba ba a lissafa ta matsayin aya ba sabanin ta ruwayar hafs ana lissafa sai ga aya to ma'ana haka dai za ga an alamar aya haka yake a jere bakara a jere da sauransu alal wadu illazina qarahu al-yawm akan yadda muke karanta shi yau sai dai garka manta fa a wannan lokaci fa babu alamar aya fa a ce bismillahir rahmanir rahim wai ga wata alama da aka sa aya ko haka ko sai an sa daya duk babu wannan ar-rahmanir rahim babu alamar aya maliki yawmiddin babu alamar aya haka yake gaba ɗaya babu alamar aya to was eh kun <laughs> bai wannan ba wai maganar aya ba dugo ma babu shi kwata-kwata dugo babu shi akwai littafi mai zaman kanshi nukutul masahif yadda ake ma qur'ani dugo dugo da ka ganshi nan babu la nafa wala na qafun wala na ba'un wala na mim duk waɗannan babu su ina ba ta mafi wannan da kyau na taɓa ganin wani makamancin shi a maktabatul masjil haram da ke birnin makka wato mun jima a cikin kwalba yake mun jima mun duba mun duba mun duba kafin ma mu gano wai da wacce sura ce babu dugo zan da ce ba dugo ba magana wasa lifa karan bakin ne gaba daya so ce in ka ga sinu sinu ne ko shinu imana eh ayin kasa dugu a sama ya zama shinu kenan to kawai karan za ka gani sadun da dadun duk zubi ɗaya ne za'un da ta'un duk zubi ɗaya ne duk wannan rubutun da goga muke magana ta aka haka aka rubuta shi babu dugo kwata-kwata kwata-kwata babu dugo balle kai magana wasali balle ga zo ka bambance hamazatul wasali da hamazatul qata'i a'a Allah ya saka musu da alkhairi fakanat kullu suratin mustaqillatin fil kitaba kowace sura ta kasance zaman kanta take bi nafsiha da kanta fi suhuf a takaddu guda ayoyin ajere suke da aka rubuta ayoyin fatiha sai aka ninke su daban da aka rubuta ayoyin bakara sai aka ninke su daban da aka rubuta ayoyin al’imran imran sai aka ninke takaddun daban aka daure su shi samanin malam yace walam yakun murattabis suwar surorin ba su kasance a jere ba ayoyin a jere suke amma kowace ƙarshen ayafu babu alama kamar da muke magana shi ya sa hatta fitar da alamomi sai da aka samu makarantun ƙididdigan ayoyin alkur'ani guda bakwai da za su suke bayani akan abin da ya shafi ayoyin alkur'ani mai girma dame dame dame za a yi la'akari ya zama aya haka wasu suka tsaba tsabagen haddace qur'ani da suke da tsabagen lizamta da suke ya suka bayanci ayoyin bakara ƙarshen aya ya fi karewa da zubi iri kaza ne sai aka ɗauki irin wannan zubin amma wannan akwai babi mai zaman kanshi bayan jam'ul qur'an na abin da ya shafi al'ayat da aswar mun zo su yi magana akan waɗannan al'amura ɗin kasu ɗauki mana hankali abin da za mu sani an rubuta ƙur'ani ayoyin a jere suke a yadda muke karanta su yanzu duk da yanzu an mana gata bisa gata an sanya da dugo-dugo ne yanzu har ma lambar ayan ma aka sa mana allai sakar saka amma walam yakun suwar surorin ba su kasance a jere ba fakarat kullu suratin sai kowace sura ta kasance mustaqillatan fil ba. daban a ware take a rubuce bin nafsiha da karan kan tafi su a littafai a takaddun da aka rubuta ga waɗannan takaddun na suratul baqara ne wannan takaddun na suratul an'am waɗannan takaddun na suratul falaq waɗannan na suratul nas wannan na suratul ikhlas wannan na suratul humaza wannan na taqfif haka suke thumma jumi'at sannan sai aka zo aka tara takaddun kuma aka tara haji su waɗannan takaddu wa shuddat ba'dha ala ba'd ila ba'd aka daura sashin su aka sa igiya aka daure shikenan in an buƙaci kwafi na bakara sai a ɗauko su an an buƙaci kwafi na nisa'i sai a ɗauko to amma idan aka ce a jeranta su wacce ce ta farko wacce ce ta biyu wacce ce ta uku kamar yadda muke karanta a yanzu ba haka ba ina batan mun gano wannan da kyau kenan tunda a haka aka zube zai iya yiwuwa wannan kwafin takardun da ke sama na suratu hamim ahqaf ba hana na ƙasa da za a samu a samu suratu yaqatin suratul safat da ba a jere suke ba wannan dan buga misali wa dhallat hadhihi suful lati jumi'a fiha al-qur'an fi ri'ayat al-khalifah al-awwal abi ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة خلافته ثم عند حفصة بنت عمر بعد وفاة أبيها ثم طلب عثمان عند جميعها للمصايف كما سيأتي وظلت هذه الصحف وأن تكدور أكرمة القرآن أتشكنسو سكا كسنشي معنى ظل بمعنى صارت ينكو ينا تشكن كان وأخواتها kuma uh, wa zallat hadhihi suhufu waɗannan takardu suka kasance allati jumi'a fi alquran wanda aka hada qur'ani a cikin su suka kasance fi ri'ayatil khalifatil awwal karkashin kulawa na halifa na farko abubakar siddiq radiyallahu anhu muddata khilafati tsawon halifancinsa ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة sani sannan. bayan da ya koma ga Allah sai suka koma wurin halifa na biyu shine Umar bin Khattab muddata khilafati Umar dan Khattab shi ma tsawon halifancinsa kuma inda Hafsata binti Umara sannan suka koma wurin Hafsa diyar Sayyidina Umar mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wafati abiha bayan rasuwar mahaifinta ثم طلبها Usmanu inda sannan سنة عثمان بن ya nema hafsa ta miko mai waɗannan takardun lokacin da shi ma zai yi nashi hada ƙur'ani lil masahifi lokacin da zai hada takardu kama sai a ce kamar yadda bayani zai zo waɗannan shine a takaicen takaitawa abin da ya shafa da qur'ani a zamanin sayyidina abubakar السبب البعيث على كتابة أبي بكر على الكتابة في عهد أبي بكر رضي الله babban dalilin da ya sa aka tahi tsayuwar rubuta qur'ani a zamanin sayyidina abubakar shine ne huwa khawfu diya shay'in min alqur'ani bi mawt alqurra'i fil jihad wal harb faqad yakunu inda hadim shay'un min alquran almaktubi yadhi'u bi mauti mala yace babban dalilin da ya yasa sayyidina abubakar ya tashi don ya ga ya hada ƙur'ani shine khawfu diya'i shay'in min alquran ta da wani abu na alqur'ani ya bace bi mautil qurra ta sanadiyar rasuwar makaranta qur'ani fil jihadi a jihadi da ake yi wal harb da yaƙoƙi faqad yakunu inda ahadim shai'un. zai kasance a wurin ɗaya daga cikinsu akwai wani abu na alkur'ani wanda yake rubutacce ya du'u bi mautihi a rasa wannan saboda mai shi ya rasu wannan yasa sai na abubakar ya tashi tsaye ya ga ya rubuta qur'ani kuma aka rubuta shi kamar yadda bayani sai gabata yanzu sai jam'ar qur'an fi ahdi usman radiyallahu anhu hada qur'ani a zamanin sayyidina usman na farko da sayyidina usman shi ake kira zunnurai ana kiran shi zunnurain ma'abocin haski guda biyu saboda ya aure 'ya'ya biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na tsatsansa wanda jimla da na faɗa na tsatsansa saboda waɗansu mabiya addinin shi'a saboda tsabagen hasada da suke ma Usman suka ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai haifi 'ya ko ɗa namiji ko mace ba sai Fatima kaɗai kaga tunda fatima kaɗai ce kaga kenan wannan bayanin da ake bayarwa na cewar ya auri ummu kulfum da ruqayya kaga bai taso ba kenan wai an samu wata riwaya abin da zai nuna maka haka cewar ya manzan Allah ya haifa abin da zai nuna maka karyar wannan labarin ita ce ayar da ke cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya ke wannan annabin ka faɗa ma matanka da 'ya'yanka wa banatika bai ce wa bintika ba duk da idafal mufrad ya binna idafal mufrad ila damir shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan jam'i wa mithluhu al-mufrad idh yudafu fa faham hudita rushida ma yudafu amma duk da ka Allah ta'ala ya ce wa banatika qul li azwajika wa banatika kuma dan kar ka fahimci cewar ai kowanne annabi uba yake ga mutanen wannan al'ummar sai ce wani sa'il mu'mini kitabun fussilat ayatuhu min ladin hakimin khabir kenan matan shi daban ƴaƴan shi daban matan al'umma kuma daban kun bai ci wannan da kyau ko Allah ya kara masa na usman daraja manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daki a zaune sai suna Abubakar ya nemi izinin ya shigo sai ya ce a bashi izinin ya shigo sai na Abubakar bai canza inda yake ba a zaune ai manzan Allah sallallahu bai canza ba can jimawa sai sai Umar ya zo sai ya nemi ya shigo sai aka ce a bashi izini ya shigo ashe Aisha tana kallo radiyallahu ta'ala anha can jimawa sai Uthman ya nemi ya shigo da ya nemi ya shigo sai ya ce da a dakata tukunna sai ya tashi sai ya canza zama ya gyara zaman shi sai ya koma ya zauna shi manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a cire shi ya shigo sai mai ɗakin shi ta ce ya rasulullah da wane ya nemi ya shigo baka canza ba da wane ya nemi ya shigo baka canza ba amma da Usman ya nemi ya shigo ka canza zama ka gyara sai ce yanzu ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyar shi ba mala'iku suna jin kunyar Uthman ibn Affan ni ma sai in ji kunyarsa wannan hadisi yana cikin musulmi tsira da aminci Allah su kara tabbata to duk Uthman da kaji an sa fa an sa ne dan ya samu albarkacin mai suna saboda ka duk mai suna Uthman ya kokari akalla ya hada Qur'ani a kirjinsa eh, ya ci Qur'ani kenan ko haka nan duk mai suna Abubakar yau haka nan duk mai suna Umar tunda shi ya bada shawara yawwa kun bai ji wannan da ke ko wannan kenan usman zunurai wanda mazala ya daga hannun shi guda ya ce wannan na usman ne a sallallahu ya daga hannunsa ya ce wannan hannun na na usman ne sai ya mubaya a shi sannan sai kowa ya ci gaba da dorawa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su hada ƙwar'ani a zamanin na usman ya al'amarin ya kasance lamma kana ahadu uthman radiyallahu anhu wa tafarraqa as-sahabatu fil buldan wa tasa'at al-futuh al-islamiyya wa kana ahlu kulli iqlimin min aqalim al-islam ya'khudhuna bi qira'ati man ishtahara bainahum min as-sahaba fa ahlu ash-sham yaqra'una bi qira'ati ubay bin ka'ab وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءة ومن شو هذا الاختلاف إنزال القرآن على سبعة أحرف كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر وكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار إذا هوتهم المجامع أو التقوا على الجهاد يعجب من ذلك ما يتي لما كان أهل أثمان ألوكة زمن هالبة سيدنا أثمان يكسنتي Wata tafarraqat sahabatu fil buldan sahabbai suka watsu a cikin ƙasa waɗansu suna karanta waɗansu suna jihadi qutaybatu bin muslim shi ya fuskanci gabashin duniya qutaybatu ibn muslim shi ya fuskanci gabashin duniya wurin uzbekistan turkmenistan duk tan tan tan tan can ya nufa uku babu nafi' ya fuskanci afirka wanda ya kira shifatu ifriqiya sai da ya kai ga atlantic ocean sai da ya kai ga tekun atlantic da ke gaban kairawan kaɗan don shi ne wanda ya kafa garin kairawan garin su ibn abizar al ne, shi ya kafa garin don ya zama sansani na yankin afirka gaba ɗaya wanda yake daga nan ne za a ringa tura mayaka ba sai an koma kuma bagdad ba ko an koma madina ba shine yadda ya zo ya duba garin ya duba yankin ya ga babu inda ya dace ya kafa gari ya zama nan ne daga nan za a dinga tura mayaka sai kairawan tsakanin kairawan da atlantic ocean 'yan kilomitocin kaɗan ne kare kenan babu yadda za a yi mahara su kawo hari cikin gaggawa don nan gaba nan gefen an yi iyaka da teku nan gefen duwatsu ne to haka waɗannan ɓangaren jihadi kenan ɓangaren karantarwa haka waɗansu suka watsu gari wannan su karantar waɗannan su fatawa waɗannan su kaza waɗannan saboda haka sahabai sai ba su zauna a garin madina ba bayan rasuwar manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka fansama a fagen fama allah ta'ala ya ƙara musu daraja wata al islamiyya abin nan garuruwa na musulunci suka dinga faɗaɗa suka dinga yaɗuwa suka dinga ƙaruwa wa kana ahlu kulli iqlimin min aqalim islamiyya min aqalim islam sai zama mutanen kowanne yanki daga cikin yankunan musulunci ya khuduna bi qira'ati man ishtahara bainahum min sahaba. yana karatu ne da kira'ar wanda ya shahara a wurin su na sahabbai sahabin da ya shahara bangaren ku da shi kuke karatu dan wurin wa za ku je to shine ya karba daga wurin manzon Allah Wurin ina za ku tsallake sallallahu alaihi wasallama fa ahli sham mutanen sham wanda yanzu ake kira ta siriya ko wanda yake wannan sham din ya haɗa falastin da siriya da jordan urdun kenan da wani yanki na masar da isra'ila da sauran wurare da dama fa'ahalin sham mutanen sham ya karawana bi karatu ubay bin ka'ab suna karatu ne da karatun ubay bin ka'ab wanda manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam yana sallah sai aya ta tsaya in shiru bai ji an taso ta ba aka idar da sallah sai ce amma fil qaumi ubay ba ubay ne cikin mutanen kai wannan idan ka fahimci cewar manzo Allah sallama mutum ne yadda al'amura suke bujuro maka haka suke bujuro mai yadda za ka ji ka ce ta amma ga ta kana kallo a ido ta ki zuwa kawai sai ya ji aya ta zo ba sallallahu alaihi wasallama don ya karantar da mu yadda ake iftita ake daga wa liman sai ce amma fil qawmi ubay babu ubay ne cikin mutane kai kina ga wani yana da certificate na qur'ani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kufa mutanen kufa ya qara'una bi qira'ati abdullahi bin mas'ud suna karatu ne da karatun abdullahi bin mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun ibnu ummi ab shine abdullahi bin mas'ud wato sahaban kowanne ana magana shi sai ka ji kamar shi kadai ne wa ghairuhum yaqra'u bi qira'ati abi musa al-ash'ari sauran kuma suna karantawa da wasu kuma suna karanta da karatun abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais wannan salam ya tura shi yaman ya sake tura shi yaman har yana yaman ma manzo Allah ya koma ga Allah wanda wani mutum ya zo ya same shi ya samu abu musa al-ash'ari a masallaci yana ta karanta da qur'ani ha ba malam ya burge shi ga saurayi ne malam yana ta karantar da qur'ani sai ya ce ai al'amari sai gobe gobe sai ya zo da wurwuri shi mutumin da yake bako ne yana zuwa sai ya samu abu musa ya riga ya zuwa masallacin yana kiyamun laili yana nafila kafin ɗalibai su su iso kun gane ko kan mu shiga wannan hadisi yana muwatta fakana bayan ikhtilafin fi wujuhil qira'a sai kasance a tsakaninsu akwai saɓani na karatun ƙur'ani wa man sha hada liktilaf abin da haifar da wannan saɓanin kuwa bambance-bambancen inzalul ƙur'ani ala sab'ati harufin saukar da alƙur'ani da aka yi a fuskoki guda bakwai kama sabata zalika a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi tariqi tawatur kamar yadda hakan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisi mutawatir wanda yake na karanta mana hadisin Bukhari da Muslim da Azum inna inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf lalle wannan alqur'anin an saukar da shi ta fuskoki bakwai faqra'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sauwaka a gare ku kawai in Allah ta'ala ya saka hada fuskoki bakwai duka shi kenan na nai mana alƙawari da izinin Allah kafin mu kammala wannan daura za mu tsokaci akan waɗannan al'aharufu saba'a da izinin Allah akwai aiki a gaban mu ne shi yasa وكان الذي يسمع هذا الاختلاف من اهل تلك الامصار إذا هوتهم المجامع وكان الذي يسمع هذا الاختلاف وان ده يكسنتي yana jin wannan sabani da ake da shi wannan bambance bambance min tilka ahli al-amsar daga mutanen waɗannan garuruwan kaga akwai mutane daga bas daga sham akwai mutane daga kufa akwai mutane daga sauran wasu wurare idza hawatumul majami idan tarurruka ya hada su wannan ya fito daga sham wannan ya fito daga kufa wannan ya fito daga wasu wuraren ko ɗaliban sun haɗu sai ga a ah, ya na ji kana karanta haka ya ka nake karanta nake karantawa haka ya karanta ya ce wai lulu kullu mazatin luma zai allazi jamma amalan wa addada sai ka ce a ah. <laughs> a taqaw alal jihad ko kuma sun haɗu a wurin jihadi idan hakan ya faru ya atubu min zalik sai dinga mamaki ha ni ba haka muke karantawa ba ba haka wanda ya karantar da mu ya karantar da mu ba wa kana hadha al-ikhtilaf mud'atan ila fath al-burqati wa shiqaq bain al-muslimin fi qira'at al-quran al-karim faqad kana kullu fariqin yadda'i annahu ala haqq wa anna ghayrahu ala batil وكان بعضهم يفخر على بعض بقراءته بقراءته ana انها هي صواب وحدها فيقول لغيري قراءتي خير من قراءتك ويرد عليه الآخر بالمثل وهكذا حتى أفضى بهم ذلك إلى تأثيم بعضهم بعضا وإنكار بعضهم على بعض وكان هذا الاختلاف وأن بمبنش بمبنش يا كسنش مدعاة إلى فتح الفرقة إلى فتح باب الفرقة وأنا أبني دي جنيا يجازوا جا بود وتقوفة تكما بركة والشقاق da keta alaƙar da ke tsakanin musulmi kuma da tari jijiyar wuya bainal musulmin tsakanin musulmi fi kiratul qur'an karim a wurin karatun qur'ani mai girma faqad kana kullu fariqin ya kasance kowanne bangare yadda ya annahu ala yana da awar cewa shike akan gaskiya wa anna ghayruhu ala batil dayan ba ba ma qur'ani yake karantawa ba wa kana ba'dhum yafqaru ala qira'a ala ba'd sashi ya kasance yana alfahari da sashi Bik qira'ati da qira'arsa mutamidan ana hiya sawab yana ganin ita ce daidai wahada ita kaɗe kuma faya kuli da gairi sai ya ce ma dan uwansa qira'ati gairu min qira'ati ai karatu na yafi naka wa ruddu alayhi al-akhir bil misl dan shi mai ce malamin mu fa shi manzo Allah ya ce duk wanda zai koyi karatu ya koyi karatu wurinsa almajiran wa kenan ibn ibn mas'ud dan ya ce kai malamin mu fa shine fa wanda maza la ya ce a mafil qaumi ubay wa haka za haka abin ya dinga kasancewa hatta afdha bihim zalik ila ta'simi ba'dihim ba'd har sashin su ya kai ga yana ganin ɗaya sashin da laifi ta'sim yana ganin yayi ba qur'ani yake karantawa ba yayi laifi wa inkari ba'dihim ala ba'd sashin su yana ma juna inkari dole kai dan kana ganin ba qur'ani ya karanta ba أخرج ابن أبي داود في كتابه المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال لما كان عهد عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فيجعل الغلمان يلتقون فيختلفون ترتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا أخرج ابن أبي داود في كتابه المصاحب ابن أبي داود يا فتر أتكلم المصاحب min tariqa bi kilaba ta hanyar abu kilaba annahu qala ce lamma kana hadu usman lokacin da zamanin sayyidina usman ya kasance ja'ala al-muallimu yu'allimu qira'at ar-rajul malan sai ya kasance yana karanta da karatun malamin sa shine ar-rajul malamin sa kenan wal muallimu hakan na ma ɗaya malamin yu'allimu qira'at ar-rajul yana karanta da karatun malamin sa faja'ala al sai ɗalibai da ake karantawa suka kasance yaltaqauna suna haɗuwa. fayyaktalifu wani sai sabani wannan ya fito daga makaranta kaza wannan ya fito daga makaranta kaza sai su sabani hatta fa'a zalika ila almuallimin har sabanin ya kai zuwa ga malaman kai hatta ta fara ba'dhum ba'dha har sahin su ya kafirta da sashi saboda me ya kafirta da shi saboda ya taqidu yana ya zo da abin da ba qur'ani ba kuma yana cewa qur'ani ne eh shine ba duk wanda ya zo maka da wani abu ya ce qur'ani ne alhali ba qur'ani bane tunan zaka sanya mai kaula sai kun ji ko وفي السنة الثانية أو الثالثة على اختلاف الروايات من خلافة عثمان رضي الله عنه سنة خمسين وعشرين من الهجرة اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة أرمينيا وأذربيجان وكان في من غزاها مع أهل العراق وضيفة بن اليمان فرأى كثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة وسمع ما كان تنطق به ألسنتهم من كلمات التجريع والتأثيم والتأثيم حين حين اختلافهم في أوجه القراءة فاستعظم ذلك الحذيفة وأكبره ففزع إلى عثمان الخليفة ففز, ففز ففزع إلى عثمان الخليفة وأخبره بالذي رأى وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتابهم الذي هو أصل الشريعة ودعامة الدين كما اختلف اليهود والنصارى فأدرك عثمان بثائب نظري وحصافة رأي أن وراء هذا الاختلاف شرا مستطيرا وفتنة كبرى لا قبل للمسلمين بها وأن هذه الفتنة إن لم تعالج بالحكمة والحزم ستجر لا محالة إلى أسوأ العواقب ففكر في علاجها قبل أن قبل أن يستفحل خطرها ويتفاقم شرها فجمع أعلام الصحابة فجمع أعلام الصحابة وذوي الرأي منهم وأخذوا يبحثون عن علاج لهذه الفتنة ووضع ووضع حد لهذه لهذا الاختلاف فأجمعوا رأيهم على نسخ مصاحب يرسل لكل مصري مصحف منها يكون مرجع للناس عند الاختلاف وعلى إحراق كل ما أداها كل ما أدى هذه المصاحب وبذلك يستأصل دابر الخلاف وتجتمع الكلمة وتوحد الصفوف وفي السنة الثانية الشكرة تبيو أو الثالثة أو شكرة أكو على اختلاف الروايات أساقان الروايات أكدسو ونجري شكو نعم كمية ونيتش شكرة تبيو ونيتش شكرة تبيو galibi inda ya ga bambance-bambance na shekara al'amuran suna zuwa a ƙarshen shekara ne al'amura suna zuwa a ƙarshen shekara watakila ya faru ne a shekarar ƙarshe a watan ƙarshe na shekarar musulunci sai labarin bai watsu ga wasu ba sai a shekarar farko ta sabuwar shekara kaga wanda ya sani tun fari sai ce ai shekara guda kenan wanda sai yanzu ya sani ce a'a ai lokaci kaza kenan ana fatan mun gane wannan da ke ko min khilafati usman a Sayyid sayyidina usman shekara ta ɗaya ko ta biyu a Sayyid sayyidina usman shekara ta hamsin da biyar da hijira ijtama ahli sham mutanen ƙasar sham sun taru wa ahli iraq da mutanen iraki fi ghazwati armenia an taru sosai za a je a yaƙi birnin garin armenia da azerbaijan yanzu a geography suna ina eh? <laughs> wa kana fi mana khazaha ya kasance daga cikin waɗanda suka yaƙe ta ma a halin iraq tare daga wanda suka fito daga iraki huzaifatu bin yaman akwai huzaifatu dan yaman shi huzaifatu dan yaman yana cikin waɗanda suka tafi wannan yaƙin amma ya fito daga mutanen iraki ne duk da shi ba a iraki yake ba a wata gunduma yake amma sunan shi ya fito cikin mutanen kwamandan iraki ne far'a sadakar tilafin musulmi sai ga yadda sabanin musulmi yake da yawa fi wujuhil kira'a a fuskokin karanta qur'ani mi a maka na tafiku biyu alsinatuhu ya ji kuma irin abinda da harsunansu suke faɗa abin da harsunansu suke faɗa min kalimati tajrih na kalmomi na muzantawa a uzbillah wata afim da kuma bai ma juna laifi hina ikhtilafihim lokacin da suke sabani fi da kara'a ta fuskar karatu fasta mazalika zalika fatu akbara sai ba ya ga abin babba ne ya ga abin ba karamin abu bane tun yanzu irin waɗannan maganganu da suke fitowa a bakin waɗannan kuma akan abin da ya shafi qur'ani fafazza ila usman kawai sai ya gaggawa zuwa ga usman ibn affan ala khalifa wanda yake shine khalifa wa akhbarahu bil ladhi ra'a ya ga wannan abin da ya gani ya bashi labarin abin da ya gani cewar lalle ilalla a yakin armenia wanda yake yakin ya hada waɗanda suka fito daga sham mutanen abdullahi abu ubai bin ka'ab da waɗanda suka fito daga iraki mutanen abdullahi bin mas'ud da waɗanda suka fito da sassan wurare suna fada ra'ayuka mabambanta a abin da ya shafi ƙwar'ani kuma abin bai tsaya ga kowa da nashi ba a'a ya kai ga ana jefa maganganu don ba lalle ne zama a cewa ya tsaya kowa da nashi ba a dole a tantance abin da yake shine daidai wa qala la sai ya ce ma usman bin affan adrikin nas kai maza ka riski al'umman nan qabala an yaktalifu fi kitabihim tun kafin su dare su sabani a littafin su allazi huwa asli shari'a wanda yake shine asalin shari'ar baki daya mazakar suke su wa di'amatu din shine kuma kashin bayan addini di'ama kenan ko kashin bayan addini kama ikhtalafa al-yahud nasara kamar yadda yahudi da nasara suke sabani wa bil qadar al-maqduri aykin fa innahu di'amatu ikididdini na ji mata suna kawo harifa kai maza sun yi wajen gina fa'adaraka Uthmanu usmanu saƙi bai nazari sai Usman bin Affan ya fahimci abin da Huzaifa bin Yaman yake faɗa bi saƙi bi nazari da kaifin hankalinsa da kaifin tunaninsa wa hasafati ra'ayi da ƙarfin hangen nesansa anna wara a haza ikhtilaf lalle ba abin da ke bayan wannan saɓanin sharran mustatira wani bala'i ne mai tartsatsi mustatir mai tartsatsi akan qur'ani ake sabani ake jifan juna da maganganu wani in ya tashi gaba ɗaya sai ce tun da su ma da suke da qur'anin sun saba suna sabani ya ajiye gefe guda akwai sharrin da ya kai wannan saboda haka da ya fahimci abubuwan da za su biyo baya wa fitinatan kubara kuma fitina ce mai girman gaske balal musulmi na biha babu yadda za a yi musulmi su iya da ita idan fitina ta kunno kai wa anna hadhihi fitina kuma lallai wannan fitinar in lam tu'alaj bil hikima in ba a magance ta da hikima ba dan ba ko ina ne karfin soja yake amfani ba in ba a sa hikima ba wal kuma in ba ta hitsaye ba a sa hikima a ta hitsaye kada a sa hikima kuma a zauna jiru la mahalata ila il awaqib da sannu za ta ja zuwa ga mafi munin makoma za ta kai zuwa ga mafi munin makoma fa fakkara fi ilajiha sai Usman bin Affan ya tsaya yi tunani akan yadda za a bulluma wannan qabala an yastaf'ala khataruha tun kafin hatsarinta ya burin kasa wa ya tafaqama sharruha sharrin ta ya addabi kowa fa jama'a a alama sahaba sai ya tara manya manyan sahabbai shiwa si Usman kenan duk kulura an shi ne khalifa shi ne jagora amma kulura kowanne baya gaban kansa sai ya tara manya manyan sahabbai ga abin da za a ga da za a ga da za a ga da za a kuma kowanne zai bayani na abin da ya imani da shi shi zai kawo ci gaba ba wai za a ga ina ya karkata sai ce a yi ne tuntun wata shida na so in yi magana nan wani tsabagen wani ya gani nan ya karkata ke ne ba haka ba ne wasawin ra'ayi minhum da kuma masu hangen nesa sosai da sosai daga cikinsu wa akhafu sai suka fara dan akhadha yana cikin af'al shuru'i wa akhafu sai suka fara yabhasuna an ilajin li hadhihi fitina ya za a su magance wannan fitina suka fara bincike na hanyar da za su bi don su magance wannan fitinar wa wadai haddin li ikhtilaf kuma ya za a sanya wata madakata da za ta dakatar da wannan sabanin fa ajma'u ra'ayahum sai suka tara ra'ayin su gaba daya ala naskhi masahifan masahifin akan akwafi wasu qur'anai yursalu li kulli misrin mushafun kowanne gari a aika mashi da kwafi guda wannan kwafin da sayyidina Abubakar yayi ya aji a ɗauko shi a kofe shi idan aka kofe shi tunda da ai mun san guda ɗaya ne kun lura ko to yanzu a kofe shi idan aka kwafa wannan a aika bagdad mana a aika kufa a aika basra a aika sham a aika duk garuruwa ya zama nan wannan shine wanda za a karanta yursalu li kulli misrin mushafun kowanne birni a aika mai kwafi guda min ha daga cikin waɗannan qur'ani da aka kwafa daga na farko yakunu marji'an linnas da zai kasance shine inda mutane za su koma inda likhtilaf din sun samu sabani kun da kyau wannan qur'ani da sayyidina Abubakar ya rubuta a kwafe shi idan aka bai sai aika don takan yiwu sahabban da suka koma kowanne yana karanta wanda ya rubuta ne nashi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wata kira wata kira'ar an share ta a al-ardatul akhira a bi qur'ani na karshe bai san an share ta ba haka ne ko ba haka bane da sauran abubuwan da za su iya tasowa saboda haka wannan kofin da sayyidina Abubakar ya rubuta to a ɗauke shi a kwafe shi kuma a sake kwafi ɗaya biyu uku adadin garuruwan da za a aika wannan kowanne gari da aka aika mai kwafi to wannan shine ƙur'anin da khalifa da sauran sabai suka yi da shi za a karanta ɗaya kenan na biyu wa'ala ihraqi kulli ma ada hadhihi al kuma a kona duk qur'anin da ba wannan ba dan idan aka koma ga wannan aka bar kowa da nashi ana nan dai kuna ji da ke ko wa zalik da wannan yasta'silu dabir al-khilaf to da shi za a cire za a babbake tushen sabanin wa tajtami'u kalimatu kalmar al'umma musulmi ta zama ɗaya wa tuwahhadu sufu sahu kuma ya zama ƙwaya ɗaya tallinta ثم شرع عثمان في تنفيذ ما wa alai sannan sai Usman ya fara bin hanyar da zai bi don zartar da wannan abin da aka yi jima'i a kai darasi na gaba sai mu tashi akan wannan da izinin Allah wannan zai ba mu cewar tun daga abin da sahabbai suka ijimai a kai wani ji da kyau yanzu Usman zai zartar da abin da suka ijimai a kai da izinin Allah ta'ala a darasin mu na gobe sai mu ga kwamitin da aka kafa da waɗanda za su yi aikin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu